Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. shaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta Laraba da fatan an tashi lafiya. To abin da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi-duminsu sai muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da dari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu ga labarin duniya da ɗumi-ɗuminsu. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. jagoran juyin musulunci na iran ya bayyana sabuwar shekarar iraniyawa a matsayin ta bunƙasa kere-kere da haɗin gwiwa da al'umma isra'ila ta kai hari a asibitin alshifa da ke gaza kuma ya sanadiyar mutuwa da jikata tsinawa da dama sojojin najeriya sun halaka kasuwar ɗan bindiga ɗin da yaransa iran ta karyata zargin da amurka da birtaniya suka yi mata na abin da ke faruwa a tekun bahar maliya da kasar yaman yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran juyi musulunci na iran ya bayyana sabon shekarar iraniyawa a matsayin ta bunƙasa kere-kere da haɗin gwiwa da al'umma a cikin sakon taya murnar shiga sabuwar shekara ta 1403 ta hijira shamsiyya da jagoran juyin musulunci na ƙasar irayatullahi imam kamna'i ya yi a yau laraba 20 ga watan maris ya sanar da sabuwar shekara ya sanya wa sabuwar shekarar suna shekarar bunƙasa kere-kere da haɗin gwiwar al'umma ya ce zan so na aike da saƙon taya murna ga dukkan al'ummar ƙasar iran na zagon sabuwar shekarar hijira shamsiya wadda ta zo a dai lokacin azumin watan ramadan mai alfarma wanda yake dausayin zukata da kuma ma'anawiya musamman ga iyalan waɗanda suka jikkata fagen yaƙi da sauran al'ummomin duniya da su gudanar da bikin sabuwar shekara ta noruz haka zalika jagoran ya ƙara da cewa ina ƙara jinjina ga dukkan shahidanmu da kuma shugaban shahidai wanda ya buɗe wannan hanyar ga al'ummar iran ya ce yana fatan al'ummar iran za su ci gajiyar waɗannan dasoyi guda biyu na raya zukata da kuma ƙarfafa kusanci ga mahalicci. da yake bayani game da batun bunƙasa ƙasa kuwa ya nuna cewa ƙere-ƙere yana da cin muhimman batutuwa wannan ya sa ma a wannan shekarar na sake mayar da hankali a kansa to inda nake cike da fata cikin yadda ubangiji za mu fuskanci ci gaba sosai a bangaren ƙere-ƙere sai na imani cewa ci gaban ƙere-ƙere ba zai samu ba ba tare da yin haɗin gwiwa da al'umma ba da kuma damawa da su a wannan bangaren. isra'ila ta kai hari a asibitin alshifa a gaza kuma ya sanadiyar mutuwar da jikata falasɗinawa da dama rahotanni sun bayyana cewa sojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da hari a asibitin alshifa da ke zirin gaza ta da buɗe wuta kan mai uwa da wabi da hakan ya sanadiyar mutuwa da jikata falasɗinawa da dama ministan lafiya a yankin gaza ya bayyana cewa kimanin falasɗinawa dubu talatin ne suka rasa rayukansu da suka hada da fararen hula da marasa lafiya da suke jinya a asibitin da kuma ma'aikatan jinya da ke ayyuka na kula da lafiyar marasa lafiya a asibitin gwamnatin isra'ila ta yi kirarin rusa duk sansanin soji na kungiyar hamas a yankin gaza sakamakon haram da ta kaddamar a makonni da suka gabata a arewacin na gaza don haka mayakan kungiyar sun ɓoye ne a asibitin na ashifa kuma su kai wa isra'ilan hari daga cikin asibitin a cewar su rahoton da gidan talabijin ɗin aljazira ya fitar ya nuna cewa ginin da ake amfani da shi wajen yin aikin tiyata a asibitin ga marasa lafiya ya kama da wuta sakamakon lugudan wuta da sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi kan asibitin dakarun sojin najeriya sun halaka kasugumin ɗan bindiga ɗin nan kacalla damina da yaransa kasugumin dan bindiga ɗin nan da ya addabi jihohin sokoto da zamfara da kuma katsina kacalla damina ya bakunci lahira tare da wasu daga cikin manyan yaransa da suke taimaka masa wannan na zuwa ne biyu bayan artabin da sojin najeriya suka yi daga challa tare da yaransa bayan samun wasu bayanan sirri da suka yi game da ɓoyarsu bayan samun bayanan ne rundunar sojin najeriya suka yi da mikiya kan maharan yadda suke yunkurin zuwa ƙauyukan kwana da ke karamar hukumar bunduga a jihar zamfara a ranar lahadi ta gabata damuna dama kasurgumin dan bindigan na fama da mummunan raunuka da ya samu yayin wata arangama da ya dandunan operation hadarin daji a yankin dan sadau wanda hakan ya sanadiyar mutuwar da dama daga cikin yaransa To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Iran ta kareta zargin da Amurka da Birtaniya suka yi mata kan abin da ke faruwa a tekun Bahar Maliya da kasar Yaman. A cikin wata wasiƙa ta mayar da martani jakadan kasar Iran na dindindin a Masar Ɗinkin Duniya ya aike da kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya ya kareta zargin da Amurka da Birtaniya suka yi mata na hannu kan abubuwan da ke faruwa a tekun bahar maliya da kuma ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya da ƙasa yaman ke kaiwa kan jiragen ruwan amurka da birtaniya jakadan na ƙasar iran amir sa'id iravani ya mayar da martani ne game da zargin da kasashen amurka birtaniya suka yi ma iran a wajen taron da aka yi a ranar 14 ga watan maris inda ya bayyana cewa wakilan kasashen amurka birtaniya suna zargin iran da hannu wajen abin da ke faruwa a tekun bahar maliya kuma bayyana zargin a matsayin mara tushe balle madafa haka zalika ya kara da cewa wata dama ce kasashen biyu suke neman fakewa da ita domin cimma manufinsu na siyasa da kuma halartar ko kuma halarta matakin da suka dauka na kaddamar da hari kan kasar yaman da ya sa abu dokokin diflomasiyya a nasu bangaren jakadar kasar faransa a wajen taron ya bayyana cewa babban rashin adalci ne a jingina irin wannan zargi kan kasar iran daga dai iran ta buƙaci faransa a matsayinta na mamba mai kujerar dindindin a kwamitin tsaron ɗinkin duniya da ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta wajen taka burki kan yin irin wannan zargi na karya a ƙasashe masu 'yanci ba ta da wani dalili ba daga ƙarshe za ku ci cewa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya zanta ta wayar tarho da shugaban ƙasar rasha vladimir putin a lokacin zantawar tasu shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya jinjina game da mahimmancin alaka da ke tsakanin kasashen rasha da iran musamman in aka la'akari da irin yadda suke tarayya a wasu kungiyoyi na kasa da kasa kamar kungiyar haɗin kan kasashen shanghai da kuma brics don haka ya jaddada game da mahimmancin yin aiki tare da kuma aiki da yarjiyoyin da aka kulla tsakanin su da suka hada da shimfiɗa layin dogo na rash astra haka zalika ra'isi ya taya shugaba putin murna na sake lashe zaben shugaban kasar da a gudanar a kasar kana ya bayyana fatansa na ganin sabuwar gwamnatin rasha za ta sake share sabon fage na fara dangantaka da tsakanin su da kuma yin aiki tare tsakanin kasashen biyu a bangarori daban-daban a nasa bangaren shi ma shugaban kasar rasha ya taya takwaransa na kasar iran murnar fara azumin watan ramadan da kuma sabuwar shekarar iraniyawa ta shamsiya ya ce an kusa kammala daftarin cikakkiyar yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin iran da rasha kana bayan nasarar da aka samu a taron haɗin gwiwa kan tattalin arziki da aka yi a birnin tehran da kuma karuwar cinikayya na kayayyaki da kashi saba'in da bakwai cikin ɗari tsakanin kasashen biyu a matsayin alamu na samun ci gaba mai kyau tsakanin kasashen biyu to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.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 shiri ne dai da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka a sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabir sule usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar niger mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka to dangance da ga umarni da tulubi ya bada musamman eh, na soke dukkan wani takunkumi da aka dora ma hukumomin jamhuriyar nijar da ma bada umarni na buɗe dukkan wasu iyakoki wanda aka rufe tsakanin tarayyar najeriya da ma jamhuriyar nijar to mu wannan abu ne wanda bai zo wanda mamaki ba illa iyaka dai muna kira ga 'yan kasa da ma hukumomin mu na mulkin soji da su yi kafa kafa da dukkan irin wannan eh, mai da tunubi yake nema a shafa mu shugabannin mu a baki don su saki jiki kuma sojojin faransa suna nan a shimge tsakanin iyakokin mu da tarayyar najeriya da ma benin allah dai ba mu zaman lahiya a kasashen musamman ma jamhuriyar nijar da ma kuma tarayyar najeriya gaba kiɗa. salamu rahmatullahi ta'ala barkatu ina muku gaisuwa da fata alheri mai magana fatima musa daga nan jihar adamawa a nan najeriya memba ce daga cikin muryar matasa afirka muna godiya ga shugaban ƙasa da ya bude mana boda sassauci abubuwan da ya yi to ubangijin allah ya shige mana gaba na isa mu suke faruwa kuma ya zama mana alheri a ƙasar gaba ɗaya najeriya da nijar ganinta muke ɗaya muke babu bambanci a inda muka ɗauka akwai auratayya akwai ɗan'uwantaka akwai kasuwanci a tsakanin najeriya da nijar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran magana da mala amurkin shugaba na kullum bigitan po da magarin jamhuriyar nijar tsokaci na akan wannan buɗe boda ko kuma kakkaɓe takunkumi da najeriya ta sama nijar ko kuma in ce ecowas to gaskiya amfani ciki ne a gare mu don buɗe boda shine farin cikin dukkan wasan nijar da najeriya muna godiya ga wannan shugaba bola tinubu da allah ya sa ganewa da ya yi ta buɗe gora ta zama to ganewa ta dukkan kawo sauki ga mutanen jihar najeriya musamman wa'yan arewacin najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Suna na Kwamar Tiliyasu Yakuba Dikawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ga dau jihar Bauchin tarayyar Najeriya to game da maudu'i da kuka bamu mu tofa albarkacin bakin a game da matakin hukumomin mulkin soji na Jamhuriyar Nijar na soke harajin kayayyakin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban ƙasa da hukumomin mulkin soji a jamhuriyar Niger suka yi. Hakika hakan abu ne mai kyau muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Da karshe ina muku fatan alkhairi sashen Hausa na rediyo BOH. Ku tashi lafiya sunana Kwamaratiliyasu Yakuba Digawa mamba ƙungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko suna na Habibu Musa Maradi jamhuriyar Nijar Radio biyu hace na kowa da kowa fatan alkhairi. Ni ra'ayi na dangane da abin da hukumomin Nijar suka yi ya yi kyau Allah ya saka musu alkhairi a wajen hamanci ne Allah ya taimake shi iyaye in sun bar duniya Allah ya shiga su abin da ya yi mun gode dangane da al'adunmu na addinin musulunci da zai cakuɗa su da mulki yayi da zai ture mana na turawa yayi abinda muke fata yadda aka ɗauki muhimmanci kan karatun boko haka ma wani ƙur'ani ɗauke shi da muhimmanci a dinga yin karatun boko da safe a cikin kalasusuwan bokon kuma da yamma kuma a yi na ƙur'ani a cikin kalasusuwan boko malum ma a ɗauke su idan masu idan masu karantar da boko suka sabkara safi masu karantar da qur'ani su hau da yamma assalamu alaikum gidan radio din musulunci to kai da kanka ba mu dama kowa shi kara ayyana to ta zan fara dai mai magana mai yaƙi ko gobe a kwaminin sanam eh, to lalle ni ina goyon bayan eh, ruhe da nan saboda dai buɗe ta dai ga gwamnatin najeriya da gare mu ne Nijar ba dai alheri na ba. Sun ga dai abun da amma 'yan Najeriya waɗanda yammacin Najeriya da mu da su duk da muka shiga hita alhamdulillah a hukumance gwamnati a buɗe sararin samariya a ba mu yarda ba wannan dai na ni in ta magana ana jin ta dai kan gaskiya ni bai na da a buɗe sararin samariya na saboda gwamnatin najeriya ya goya ma france da ta cuta mana da shekara 60 da wani abu tana cuta muna Kuma sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka rasa daga inda aka tsaya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio biyu ta hausa ta heran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar gambia yau tsokaci na guda ne ga ma'aikatan layin artel na nijar irin zalimcin suke ma al'umma talakawa wannan zalimci ya yawa ya muni wannan zalimci ya yawa shin ku ba kwa tamanin kwaɗa gaban allah akan zalimcin da kuke mutane mutum ya sa kuɗin shi ko riga ta sati ko kuma ya sa jaka biyu ta fata ɗaya domin sauran tamsirin ah, azumi ramadan a ce ini biyu ko kuma ini ɗaya da dare guda a ce kun cire tak wannan zalunci ne ya yawa washin ku musulmi ne ku kafirai ne idan ma kuma aikata a arsala ba musulmi ga gaba ɗaya ba washin ku musulmi eh, wannan irin zalunci da ake tare ku wannan irin zalunci ne wannan zalunci ya yawa mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar gambia na gode biyu hausa ta lafiya radio tehran jamhuriyar musulunci mai sauraron ku ne na yau da kullum ilyas prezi na yana kulabar a yanzu ci da take a agadas a jamhuriyar nijar mataimaki na kungiya ta masu kera da sauraron rediyo a reshen jihar agadas gaskiya ra'ayina a yau da zan bayyana bisa kan wannan gwamnati namu na ƙasa ta gwamnati na al'umma wanda yake sauraron al'umma wanda yake kokarin shahe ma al'umma talakawa kukansu wannan abu da mai girma shugaban ƙasa minista abdurrahman chani ya yi na sassauta ga ma'aikatan gwamnati da ma 'yan makaranta bisa kan cewa albarkacin wannan wata na ramadan ma'aikata an rage musu lokaci kuma su malamai an ba su kwana goma wancan na watan azumi su je su yi ibada su su kula da iyalansu sai bayan sallah gaskiya wannan mataki wallahi mun ji daɗin shi wannan shi yake nuna mana cewa lalle nijar ta hau turba wadda musulunci ya kamata a ce daman shi shugabanninmu yanzu muka tabbatar da cewa lalle shugabanninmu suna kula da abin da ya shahi musulunci mun shi daɗi mun shi daɗi mai girma abdurrahman cani wallahi muna ƙara maka addu'a wannan gurace gurace na kan alkhairi da kake kokarin ɗabbakar da su a cikin wannan ƙasa mai albarka ta nijar ƙasar musulunci allah ya cika maka gurin ka rediyo tehran ku tashi lafiya mun shi daɗin haka sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to gaskiya ni dai wannan soke tallafi da gwamnati ta yi ban ga ba amfanin shi saboda ai duk abin da za a yi mai amfani so ne ake talaka ya gani a ƙasa to a ƙasa ta jamhuriyar Nijar wallahi talaka bai ya gani a ƙasa ka duba ka gani lokacin da aka ce ana shirin shiga watan Ramadan wata mai daraja aka ce za a rage ma shinkafa kuɗi saboda abin an haɗe a gwamnatance amma a zahirance baya aiki saboda duk yadda za a yi wannan talakawan su ne ake so su gani a ƙasa to ba sa gani saboda ku yi lissafi wannan masu ƙaramin karfi sun fi komai yawa a Nijar su ne ka hoto yi leburanci za ka samu kuɗin kilo ɗaya na shinkafa ka je ka kai gida a dafa ma iyalan ka ci yanzu ga wata babban masifa wani wuyar ruwa da muke cikin shi a nan birnin da magaram leman abinci kai ko lemun ruwa ka tahi ba dare ba rana mutane ba sa barci suna leman ruwan da za su sha ga abinci babu ga talauci kenan ya kamata hanyoyin da za a bi yadda za a kama talaka sauki shine ya kamata a bi saboda ko an hudi a ƙasa ta Nijar abun baya yi baya tasiri saboda mutane ba su da imani ba su da tausayin na ƙasar su kawai mu dai Allah shi ya yi mu kuma shi ya san yadda zai da mu mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku daga unguwar Kadamari Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai magana Salisu Alga garin Maradi jamhuriyar Nijar Radio Iran Radio Musulunci ni a ra'ayina su ka wannan buɗe buɗa da kowa ke ga ra'ayin shi ni nawa ra'ayi shi ne dama mu boda tun bahari take rahi har zuwa tunuhu mun rahi boda mun bai ce mu komi da jarar ubangiji matsalar mu guda ita ce wannan yan ta'adda da ke bisa bododin nan su ne ya kamata gwamnatin najeriya ta yi maganin su godan najeriya da nijar da abu da boda da a rahe boda ba abin da zai ba abin da za a fasa wallahi ba abin da za a daina amma boda najeriya da nijar a kara mata girma a kara boda girma a bude iya budewa duk da ake tunanin a yi in dai akwai wannan yan ta'adda wallahi kara a ce a rufe take Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio hausa radio tehran boh sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger mamba na masu kira da sauraron radio afirka rishin jihar maradi alhamdulillahi mutane suna ta cewa an ɗage mana an ɗage mana niger takunkumi ni gaskiya ra'ayina sai in ga a'a ba an mu adalci ba aka ce mu kaɗai aka ɗage ma takunkumi dama shi wanda ya kawo takunkuman ya san hada 'yan ƙasar shi ya sama takunkumi hasali ma 'yan arewa hatsari ma 'yan arewa dukiyar najeriya nawa ke akwai nan wadda bata wuce najeriya ba nawa ke akwai ta 'yan kasa ta 'yan kano ta 'yan katsina ta 'yan sokoto duka nawa ke akwai la iyaka eh, taimaka mana ne in taimaka maka muru najeriya hassan ne da usaini duk guda in ya samu matsala guda sai ya samu matsala kamar duka kanmu ne muka cuta ko kuma shi da ya kafa abin kan shi ne cuta yake ganin kamar mu ne cuta ma sai mu ce in akwai alkhairi Allah tabbatar an babu alkhairi Allah mu magana mai magana malam ka biyu. To ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. masu sauraro ga shirin na na mu a yau. Duniyar mu a yau.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 kuskure a yakin da suke gudanarwa a yankin zirin gaza na falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 540 ne suka jikkata bisa kuskure sakamakon budewa junansu wuta tun farkon fara yakin kasa a yankin zirin gaza na falastinu a ranar 27 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 tashar ta kara da cewa rahoton yana daga cikin bayanan ingantattu da suka samo asali daga shaidar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da wani karin bayani ba bayanan da rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar yana nuni da cewa tun daga farkon yakin an samu sojojin yahudawan sahayoniya 2,820 da suka jikkata kuma 1,300 daga cikinsu sun samu raunuka ne tun farkon fara kai farmaki ta ƙasa kan zirin gaza yayin da sojoji 540 suka samu raunuka ta hanyar shan dalma daga abokan aikinsu bisa kuskure kuskure a cewar tashar talabijin ta goma sha biyu rahoton ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkata sojojin yahudawan sahiyoniya 429 suna cikin mawuyacin hali yayin da wasu 731 kuma suke cikin matsakaicin yanayi sannan 1660 daga cikin sojojin raunukan su kaɗance don haka an yi musu magani sun warke a bisa ƙididdigar baya-bayan nan da aka wallafa sama da wata ɗaya da ya wuce tana nuni da cewa an kashe sojojin yahudawan sahayoniya 38 sakamakon kai hare-hare kan junansu a yankin zirin gaza tun farkon fara yakin da sojojin suka hutsa yankin falisinawa ta ƙasa amma a shaidar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta bayyana cewa tabbas an kashe sojojin yahudawan sahayoniya guda 562 tun daga farkon bullar yaƙi a ranar 7 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 ciki har da sojoji 225 tun farkon fara yaƙi ta ƙasa a ranar 27 ga watan oktoban shekara ta 2023 mai magana da yawun sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ya shaida wa tashar talabijin ta nbc ta amurka a watan da ya gabata cewa adadin sojojin yahudawan sahayoniya da ake kashewa ta hanyar harbi daga ɓangaren abokansu abu ne mai muni ya kuma kara da cewa ana koyon darasi don rage ire-iren waɗannan munanan al'amura gidan radiyon sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce adadin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da aka kashe ta hanyar yin lugudan wuta a tsakaninsu a yankin zirin gaza ya nuna sun kai kashi biyar na yawan adadin sojojin da aka kashe a farmarki ta ƙasa kan zirin gaza tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ci gaba da gwabza kazamin yaƙi a zirin gaza majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi furuci da cewa yawan sojojin yahudawan sahiyoniya da aka kashe ta hanyar buɗe wuta kan junansu a farmakin da suka kaddamar kan zirin gaza yana da muni sosai alkaluman ƙididdiga na ƙarshe da majiyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar dangane da waɗanda suka halaka a tsakanin sojojin yahudawan sahayoniya da suka buɗe wuta kan junansu a watan disamban shekarar da ta gabata a lokacin ta sanar da halakar sojoji ashirin ne kacal gidan radiyon sojin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce yawancin sojojin yahudawan sahayoniya da aka kashe ta hanyar musayar wuta da junansu a yankin ziren gaza za su kai kashi biyar cikin ɗari na adadin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da aka kashe a yayin farmakin soji ta ƙasa wanda rundunar sojin ta sanar da cewar adadinsu ya kai ɗari da goma sha ɗaya da suka haɗa da hafsoshi da sojoji a nata bangaren jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta ha'ares ta bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da dama sun sheka lahira sakamakon musayar wuta da suka yi kan junansu a yayin kai farmaki kan al'ummar falasɗinu a yankin zirin gaza jaridar ta kara da cewa rahotanni sun jaddada cewa a yankuna da dama na zirin gaza ana ci gaba da gwamnati kazamin fada tsakanin yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen janye sojojinta da motocin yakinta a duk wurin da gumurzu ya kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon yadda yan gwagwarmayan falasinawa Yahudawa suke samun nasara kan sojojin yahudawan sahayoniya saboda ƙarin fasahar yaƙi da suka samu a fagen tunkarar makiyarsu a cewar bayanai daga sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kashi ɗaya cikin biyar na mace-macen sojojin yahudawan sahayoniya ya faru ne ta hanyar buɗe wuta a tsakaninsu kuma kashi goma sha bakwai cikin ɗari an kashe su ne ta wannan hanya ko kuma ta hanyar wasu hatsarurruka da suka faru a filin yaƙi waɗannan al'amura sun haɗa da harbin bazata gudun motocin yakin sojin haramtaccen ƙasar isra'ila da ke janyo hatsari bisa kuskure faɗuwar bango kan sojojin ko kuma fashe-fashen bama-bamai a lokacin shirye-shiryen lalata su da sauransu a cewar wani rahoto da gidan talabijin na aljazira net ya fitar a baya ya bayyana wasu dalilai da suka sa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke buɗe wuta kan junansu bisa kuskure kan dalilai da dama da suka hada da tsoro da rudani yayin haduwa da 'yan gwagwarmayan falasinawa rashin horo da rashin mai da hankali sakamakon gajiyar yanayin yaki. kasancewar matsananciyar juriya da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke fuskanta daga 'yan gwagwarmayan falasinawa a lokacin yaƙi ta ƙasa wanda hakan ke janyo ɗimauta da raunana ƙarfin makiya yanayin ɗabi'ar yakin ƙasa da wuyarsa sakamakon wasu dabarun yaƙi da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka bullo da su a yakin da suke yi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman akan hanyoyin gaza ka'idar yaƙi da hannibal ya bayyana cewa da kama soja a matsayin fursunan yaƙi gwamma mutuwarsa wani yanayi daga cikin ka'ida da sojojin yahudawan sahayuniya suke amfani da shi wajen hana kama sojojin su a matsayin fursunoni ko da kuwa ta hanyar kashe su ne abin lura a nan shine cewa abin da aka fi sani da ka'idar hannibal ita ce ka'idar da ta fi ba da damar kai harin bam kan wuraren da ake tsare da fursunonin yaƙi musamman sojojin da aka kama kuma a lokacin yaƙin gaza bincike ya tabbatar da cewa sojojin yahudawan sahayoniya suna kashe yahudawa da aka kama a matsayin fursunonin yaƙi musamman sojojinsu wajen aiwatar da wannan ka'idar wani kwararre kan dabarun yaƙi manjo general faiz adduwairi ya yi tsokaci game da mutuwar sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon yadda sojojin suke kashe junansu ta hanyar buɗe musu wuta yana mai cewa tabbas kurakurai suna faruwa a duk fadace-fadacen da ake yi amma ba zai kai ga yawan waɗannan alkaluma ba lamarin da ke nuni da cewa lalle rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ragwaye ne kuma matsorata waɗanda ba su da ƙwarewa wani abin lura a nan shine cewa sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun sanar da kashe hafsoshi da sojoji da yawansu ya kai 2,748 kuma adadin waɗanda suka mutu tun farkon fara kai har-hare ta ƙasa kan yankin zirin gaza ya kai 1,258 masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya karato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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. ya tabbata ga duk wani mai kifce da ya fice. wanda ya tara dukiya ya kirkire ta ya kirga ta ba tare da amfani ko ciyarwa ba. Ya sabu an ganin cewa dukiyarsa za ta dawamar da shi wannan aya ɗin ta kuma yi ambato dangane da wani abu waɗanda suke a zahiri siffofi ne na irin wannan abin da mutane suke yi na lamzuɗin da hamzuɗin wanda mafi girma daga cikin irin siffofin waɗanda suke ɗauke da wannan sifa ɗin za ka gansu cewa suna ɗauke ne da takabburanci mutakabbirai ne su mutane ne masu ɗagawa masu nuna isa masu nuna musu wane ne irinsu ne wanda za a wani lokaci da dama suke ɗaukan irin wannan ainihin sifa sannan su ɗin ne waɗanda kuma suke tattare da wasu dukiya da suka tsururuta sannan suna amfani da wannan dukiyoyin nasu wajen yin takabburancin su saboda suna ganin su masu kuɗi ne su sai su dinga yin wani abu na wulakanci da tozartawa da giba da wulakanta waɗanda su kuma ba su da shi shi isa ayan take cewa allazi jama'a malan wa'addada irin wannan waɗanda suke da irin wannan siffofin to wannan ne wanda ya tara dukiya ya zama yana ya wannan dukiyar nasu yana ya su da hanyoyi ko dai na shari'a ko kuma ba hanyoyi na shari'a ba shi abin da yake wato an ce hanyoyin shari'a wato ta hanyar halal ne ko kuma ba ta hanyar halal ba ne shi abin da yake kamansa dai jama'a malan shi dai ya tara dukiyoyi to kaga wannan irin waɗanda siffa ce ta irin waɗanda suke da ɗauke da ainihin wannan yanayi na homazatin da kuma lomazatin waɗanda suke irin waɗannan to ga wasu daga cikin siffofinsu da ita aya ɗin ta ambata Allah zai jama'a malan wa addadahu to wannan babban al'amari ne mafi girman waɗanda za ga cewa su nan ba takabburanci ne tare da su ba ba ainihin irin wannan yanayi ne na su tara dukiya yake halal yake haram ba da wuya ka samu irin waɗannan waɗanda suke cikin yanayi na yin wannan zunɗe da giba da wulakanta sauran mutane ai mafi yawa in kaga mutane dama ana wulakanta su ana kaskantar da su sai ga wanda yake yi wannan wani ne wanda yake mai dukiya irin mutrafin din nan ne waɗanda sun shiga cikin kololuwa na jin daɗin duniya saboda sun mallaki abubuwa daban-daban na dukiya su ne suke wulakanta sauran jama'a waɗanda suke ganin su fukara ne waɗanda ba su da komai saboda haka wannan ɗauruwa da ya faruwa da dukiya ɗan faruwa wacce ta sanya shi ya zama ya shagala da'iman yana cikin tara dukiyar nan da kidanya dukiyar nan da tattara dukiyan nan da jin daɗi da wannan dukiya ɗin da ya tattara dala ne eh, naira ce duk wani nau'i dai na dukiyar da mutum ya tsururuta yana jin daɗi da wannan yana ganin shi ya samu dukkan abin da yake bukata na rayuwa ta jin daɗi to wannan su ne za ga suna wulakanta jama'a suna giban mutane suna kaskantar da mutane yana ganin cewa ana kallonsa ne ana girmama shi ne ana ɗaukaka shi ne saboda wannan dukiya da yake tattare da ita saboda haka shi a gurinsa ka samu wani abu na mutuntaka ka zama wani abun a kasance ana girmama ka a ɗauke ka mutum cikakke to sai ka tsoroci dukiya kawai in baka da dukiya to kai ba kowa ba ne kai abin wulaƙanci ne sai a kasance cikin wani yanayi shi yana da dukiya sauran wanda ba su da shi sai ya gansu kaskantattu sai ya dinga wulaƙantar su to wannan wani abu ne wanda yake bisa ɗabi'a irin waɗannan ko kuma irin waɗannan mutane tu mutane na ɓatattu wanda suke ba san komai ba kuma suna nan da yawa a cikin al'umma shi yasa ubangiji ta'ala dan ya kare mutuntaka ta ɗan adam yake nuna cewa irin waɗannan mutane mutane ne waɗanda suke ba mutanen kirki ba domin suna nan ba abin da ke tattare da su illa izgilanci wa mutane muminai waɗanda suke masu ainihin a rayuwa cikin talauci ga mutane ga sunan mutane da dama mumini ne yana jin tsoron Allah subhanahu ta'ala amma ba shi da wani abu na duniya shi ko wancan gashi ya tara duniyan ya tsororice ta dukiyar na ita ce yake ganin wani abu to sai ya dinga wulakanta waɗanda ba su da shi to wannan duk yana cikin ainihin abubuwa da sura ɗin take ishara zuwa gare shi wa'adda da hudun nan ma'anar ad abinda ayan take nuna a kai su shine yaddakhiruna al-amwala wala yanzuruna ilaiha bi itibariha wasila bal hadafan su suna nan sun tsururuci zuciyan sun tara dukiya ɗin sun ajiye ta ko ba sa kallon wannan dukiya din akan cewa wani abu ne na tafarkin da zai kai su zuwa ga wani abu na neman hadafin hakikatan a'a kayan mutum ya samu dukiya ya tara ta wasu lokacin zai dauka a wakan cewa wannan dukiya din hanya ce da za ta samar masa samun hadafinsa na asasi wato ya samu yarda Allah ta wannan dukiyar da ya samu mai hankali abin da ya kamata ya tunani kenan a irin waɗannan su tara dukiyan da tsorotunta da ajiye ta su suna ganin shine ma hadafin na asasi ba wai dukiyan hanya ce ta samun yarda Allah ba a'a samun dukiyan da ajiye ta shine hadafin rayuwan gaba daya su irin wannan haka suka dauka saboda haka wannan dukkan wasu sharaɗi ko kaidi da za kawo a cikin tattara dukiyarsu wannan ba shi da matsala a kurinsu dukkan wani abu da kake so ka aiwatar a cikin wannan rayuwa matukar za ka samu dukiya ka tara ta to su za su aiwatar da wannan shi sa za ga irinsu da dama za su iya zuwa su yi kisan kai irinsu da dama za su iya zuwa hatta waɗansu makusantansu ubansu ne mahaifiyarsu ce yan uwansu ne matarsu ce 'ya'yansu ne za su iya zuwa su miƙa su ga gumaka a sha jini domin dai su dai su samu kuɗi ko ma ta wace hanya ce to irinsu babu wani abu na kaidi ko sharaɗi wanda zai hana su aiwatar da abin da za su aiwatar matukar za su samu kuɗi to irin su ne Allah subhanahu ta'ala yake mana ishara dangane da su saboda haka za su aikata dukkan abin da kasan san za a iya aikatawa na muni domin dai su su samu kuɗi saboda haka su suna kanin irin wannan wani tafarki ne dalili ne akan cewa mutum zai samu ɗaukaka zai kuma samu mutumtaka in baka samu kuɗi ba to kai kaskantacce ne a cikin al'umma irin su ne Allah ta'ala yake mana ishara allazi jama'a malan wa addadahu da Allah yake faɗa to irin wayannan ne mutanen to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To sai gyara zama domin aji shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. to a yau za mu dubi ne a kan matakin da jamhuriyar niger ta ɗauka na soke jejeniyar soja tsakaninta da amurka za mu yi nazari a kan girman asarar da amurkan ta yi daga wannan mataki na ƙasar ta niger da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gabanin shigar tawagar amurka kasar niger a cikin 'yan kwanakin bayan nan ba a sanar da gwamnati mai masauki ba cikakken bayani akan ɗaiɗaikun mutane da tawagar ta ƙunsa hakanan kuma tsarin ayyukansu da waɗanda ya kamata su gana da su kamar yadda aka saba ƙarƙashin ziyara irin wannan sai bayan isarsu ne sannan dukkanin bayanai suka bijiro dangane da abin da ya kai su wannan irin halayya tana nuni ne da girman kai irin na amurka da jin cewa ta da ƙarfin da za ta yi yadda take so a duniyan nan a matsayinta na babban ƙasa mai ƙarfi sai dai a wannan karan wannan irin lissafin nata bai yi mata da kyau ba domin jami'an gwamnatin sojan jamhuriyar nijar lamunta da hakan ba tare da bai shi a matsayin abin da ya saba wa ka'idojin diflomasiya ita dai wannan tawagar ta amurka ta kunshi mataimakiyar ministan harkokin waje molipi da wasu manyan jami'ain soja da kuma na tsaro fararen hula jami'an gwamnatin nijar sun sanar da cewa sun ɗauki wannan matakin ne dai na kawo ƙarshen yarjejeniyar soja ta fada da ta'addanci ne saboda tuhuma maras dalili da ƙasar amurka ta yi musu cewa ana yin tattaunawar siriya tsakanin sojoji masu mulki na ƙasar da kuma iran dangane da batun uranium jaridar wall street journal ta amurka a cikin wani rahotonta ta ce a lokacin da amurka take son ganin ta tseratar da alakata da nijar daga rushewa su kuwa mahukuntan soja na jamhuriyar nijar da makwabtansu mali da burkina faso suna ta kokarin bunƙasa alaƙa su ne da rasha jaridar ta kuma ci gaba da cewa sai dai kuma a bayan nan amurkan da wasu ƙasashen turai sun sanar da samun wasu bayanan sirri da ke nuni da cewa wai sojojin nijar ɗin suna bitar yadda za su kulla alaƙa da iran a kan batun uranium a lokacin da jami'an na amurka suka kai ziyara ƙasar nijar sun tattauna wannan batu da jami'an gwamnatin ƙasar da hakan ya jawo rashin fahimta ganawar da aka yi a tsakanin ɓangarorin biyu ta kasance cike da ja'in ja kamar yadda jami'an na nijar da kuma na amurka suka ambata kakakin gwamnatin nijar kanar ahmadu abdulrahman ya zage amurka da kokarin hana wa jamhuriyar nijar yancinta na zaɓar wanda za ta yi kawance da su a duniya da waɗanda za ta yi hulɗa da su hakanan kuma ya kore zargin da amurka take yi na cewa ta kulle wata yarjejeniya da iran akan batun uranium kanar abdulrahman ya faɗi cewa ba mu yarda da ƙararren tawagar amurka ba akan cewa mun kulle sirri da jamhuriyar musulunci ta iran bugu da ƙari kanar abdulrahman ya sanar da soke ne soja tsakanin ƙasarsa da amurka sannan kuma ya ƙara da cewa ci gaba da zaman sojojin amurka a nijar baya kan doka da ƙa'ida da yake karanta jawabin kawo ƙashe jijeniyar kana abdulrahman ya kuma ce gwamnatin kasar nijar tana bayar da fifiko da muhimmanci ne ga bukatu da fatan al'ummar nijar hakan ya sa nan take ta kawo ƙarshen aiki da wannan yarjejeniyar da ta shafi sojan amurka da ma'aikatanta na tsaro faran hula da suke cikin ƙasar wacce yarjejeniyar da ya an kulla ta ne ta fatar baki kadai a tsakanin ƙasashen biyu a ranar 6 ga watan yuli na shekara ta 2012 wasu manazarta da masharhanta sun faɗa wa tashar talabijin ɗin almayadin cewa matakin na jamhuriyar nijar ci gaba ne da matakan da take ɗauka na kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidanta wanda ya soma tun bayan kifar da gwamnatin muhammadu bazoum a watan yuli na shekara ta 2023 gwamnati ta kasar nijar tana son kawo ƙarshen duk wasu janiyoyi masu alaƙa da mulkin mallaka ko danniya da ba za a girmama hurumin kasar ba balle maslahata tare da cewa yarjejeniyar an yi ta ne ta fatar baki amma amurka ta girke kusan sojoji dubu biyu a cikin nijar da kuma kashe makudan kudade wajen gina musu cibiyar aiki da matsugunai a tsakanin shekara ta 2012 zuwa ta 2021 amurkan ta kashe kudaden da suka kai dala miliyan ɗari biyar. a kan sojojin da kuma cibiyoyin nata da ke nijar amurkan dai tana daukar wannan cibiyar a matsayin wacce take taka gagarumar rawa hagen tabbatar da tsaro a yankin da ke kudu da sahara afirka daga cibiyar da amurka take da jirage na sama marasa matuƙi a gadas take yin ayyukan tattara bayanai da leƙen asiri a afirka har ila yau ta waɗannan cibiyoyin amurka take shirya bayar da horo ga sojojin wasu kasashe na nahiyar afirka gabanin juyin mulkin da aka yi wa muhammad bazoum ƙasar ta nijar ta kasance babbar kawar faransa da amurka ta fuskar tsaro ƙasashen biyu sun rika amfani da cibiyoyin da suke da su a cikinta domin fada da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a cikin yankin sahel da kuma wajensa bayan wancan juyin mulkin a watan yuni na shekara ta 2023 ne dai gwamnatin soja ta buƙaci ganin faransa ta janye sojojinta 1,500 daga ƙasar bayan soke ya tsaro da take tsakaninsu ita kuwa amurkan ta sanar da jingina aiki da jejeniyar da take tsakaninta da nijar ne kafin kuma daga baya ta sake dawo da aiki da ita a cikin watan oktoba a amurka ta bayyana abin da sojojin ƙasar ta nijar suka yi da cewa juyin mulki ne don haka ta yi wasu dokoki da suka yi wa aiki a tsakanin su takunkumi da kuma hana bayar da taimako sai dai kuma a cikin watan disamba yar aikin amurka ta musamman a kasar ta niger molly p ta ce kasar ta ta ashirya take ta sake mayar da alakata ta tsaro amma idan niger din ta cika wasu sharuɗa na musamman bayan ficewar sojojin faransa daga yankin sahel niger mali da burkina faso sun sami sabbin kawaye da suka hada da rasha a ranar 22 ga watan disamba na shekara ta 2023 ne sojan ƙarshe na faransa ya fice daga jamhuriyar nijar to kowace asara ce amurka za ta yi daga wannan mataki na jamhuriyar nijar a cikin birnin agadas dai amurka take da cibiyar jiragen sama marasa matuƙi mafi girma wacce kuma ta kashe wa makudan kudade an gina wannan cibiyar ne da akan kuɗin da suka kai dala amurka miliyan 110 sannan kuma a kowace shekara ana mata kwaskwarima da kuɗin da suke tsakanin dala miliyan 20 zuwa miliyan 30 don haka wannan cibiyar ce kashin bayan ayyukan amurka na tattara bayanai da leƙen asiri a yammacin afirka kuma a nan damu da sa'aya sai da kafin mu karkare baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan shiri sai kuma can da rana idan Allah ya mu da za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen na daban da kuma labarin duniya da ɗumi su. Kafa makarkare baki ɗami bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.